ku da zuwa shafin shafinmu na Maraji TV. Idan kai ko ke sabon zuwa wannan shafin ne, dan na alamar subscribe. Kuna kallon Kannywood Updates ne a shafin shafinmu na Maradi TV. Wanda suka ɗauki nauyin kawo muku shi wannan shirin a shafin shafinmu na Maradi TV su ne Haske 247. A ranar 21 ga wannan watan da muke ciki za a fara haska ƙayataccen fim ɗin nan mai suna manyan gobe a shafin haske 247 Ku ku garzaya domin sauke manhajar haske 247 a kan wayoyinku domin kada a bakku a baya. Kamar kullum za mu fara da godiya ga ɗaukacin mutanen da suka yi subscribe a shafinmu na Maradi TV tsofaffi da sababbi na ƙasashe daban-daban. Maradi TV na godiya da fatan alkhairi a gare ku. A ci gaba da subscribe. Muna yi wa ɗaukacin al'ummar musulmin duniya murnar baraka da sallah ƙarama da fatan an yi sallah lafiya. Muna fatan Allah ya maimaita mana. Mun gano Nuhu Abdullahi tare da tsohon jarumin nan Ibrahim Mai Shinku a babban birnin tarayya Abuja ranar Democracy Day. Fitaccen jarumin nan Adam Ezango ya yi wasannin sallah a garuruwa daban-daban a ciki akwai kano ta dabatun migiwa da kuma garin katsina haka kuma jarumin dai adam zango shi ma ya shiga saurin jerin jaruman nan da suka samu masoya da magoya baya kimanin miliyan ɗaya a shafukansu na sada zumunta wato shafin instagram ita ma kuma fitacciyar jaruman nan fati washa ta shiga sawun jerin jaruman da suka samu magoya baya da masoya kimanin miliyan ɗaya a shafin sada zumunta na instagram daga ƙarshe jaruman sun yi godiya da fatan alheri ga masoyan nasu jarumi umar big show ya buɗe ƙayataccen kantin sai da kayan sakawa mai taken big show boutique da fatan Allah ita ya ruku. Uh, to ni nawa dama bai wuce fatan alkhairi ba da kuma kara karfin gwiwa ga dukkanin waɗanda nake tare da su baki dai ba ma umar ba uh, wannan dai ya nuna cewa umar shi ya samu madafa wanda zai iya ci gaba da business insa daga nan har illa masha Allah sai ran da ya bar duniya zai iya ce zai canza ko kuma ya ƙare business. so dama ina jan hankali ga dukkanin abokan sana'a da kuma yara da suke tare da ni ba wai mutum ya tsaya iya fim ba muna yi wa ɗaukacin mutanen da suka yi subscribe a shafin namu dai na Muradi TV tsofaffi da sababbi fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da subscribe ku kasance tare da ni Rafaida Idris Muhammad Gawuna a wani shirin na gaba na Kannywood Updates mun gode haske 247 Haske 247 wani application ne da zai baku damar kallon sabbin fina-finan Hausa. a waya ka ko a wayarki ko a waya ku ta tafi da hannunka wato waya hannu